أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a wannan gari na ashama masallacin da ake walakabi da masallaci masjidu khulafa'ir rashidin a kuma wannan babbar ƙasa ta Ghana ba don komai ba sai saboda lacca da aka shirya saboda 'yan uwa da iyaye mata duk da cewa wa'azuzzuka da ake yi mata suna halarta amma duk da haka aka gama nasaba ta a tara mata a gabatar musu da wa'azi ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka kuma kamar yadda Sheikh Muhammad Umar yake faɗa ce mata a ashama sun cancanci a musu jinjina ba don komai ba sai saboda yadda suka damu da sunna kuma ko mutum ya shigo wannan wuri zai ga alama yadda zai ga mata cikin hijabi cikin sutura ta musulunci wannan kaɗai alama ce da take nuna damuwa da addini mata yan kwalisa ne sun fi son ɗan biki-biki hakan nan to in kaga sun taru wajen addini a cikin shiga ta addini alama ne na akwai addinin Allah ka ƙara shiryar da mu na san lokaci ya riga ya ja ba dogon wa'azi zan yi ba kuma na samu sheik muhammad bello wannan matashi malami yana gabatar da wa'azi saboda haka sakonni da dama an riga an isar da su to amma darasinmu na yau yana da take taken darasinmu na yau shine yar aljanna shine me yar aljanna wace ce cikin ku take so ta zama yar aljanna ya daga ko ina ana daga hannu to aiki ne jajawur ba daga hannu ne kawai ba Allah ta'ala ya sa mu dace Allah rama fara fada mana yar aljanna kamin mu ga ya yar aljanna ke rayuwa Allahu وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة fir'auna إذ qalat رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين Allah madaukakin sarki yace ya buga wani misali ga masu imani mata masu imani ku saurari wannan misali saboda ko Allah ya buga wannan misali a Qur'ani mai girma misalin wa imra'ata fir'aun matar fir'auna matar fir'auna in kuna karanta qur'ani za ku ringa ganin abubuwan ban mamaki akwai inda aka samu matar yar aljanna mijin dan aljanna kaman gidan annabi ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim dan aljanna matar ma yar aljanna domin Allah ya ce musu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt lokacin da mala'iku suka zo jan annabi Ibrahim suna magana da mata annabi Ibrahim sai suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt rahamar Allah da albarkarsa ta tabbata a gare ku ya ko matan babban gida mata annabi Ibrahim alaihi salam kenan ta zama yar me yar aljanna mijin dan aljanna matar yar aljanna to akwai inda mijin dan aljanna matar yar wuta mijin dan aljanna matar yar wuta daraba Allahu masalan lil ladzina kafaru daraba Allahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut to yaya كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين أنا أقول أن الله يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا Allah ya buga misali ga waɗanda suka kafurta misalin wa imra'ata nuhin wa imra'ata lut matar annabi nuhu da matar annabi lut Allah ya ce wayannan mata guda biyu kanata ta ta hata abdaini min ibadina salihaini sun kasance suna karkashin mu nagartattu guda biyu mazajen su annabawa ne amma maimakon su yi aiki da karantarwar da annabin ya zo da ita fa kanatahuma sai suka ha'inci wayannan mazajen nasu ba su yi aiki da risalar su ba Allah ya ce falam yuguni ya anhu ma min Allah shay'a kasance wasu matan annabawa annabawan basu wadatar da su da komai ba a wajen Allah karshe wakila da kulan nara sai aka ce da su ku shiga wuta ma'addakhilina tare da masu shiga wuta kun ga mazajen yan aljanna ko matan fa matan yan wuta to akwai inda da matar da mijin duka ƴan wuta tabbat ya da abi lahabin wa tabba tabbat da abi lahabin wa tabba to yaya ma azli anhu maluhu wa ma kasabe to kai shi سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة ji في جيدها حبل من مسد nan kuma kun ga mijin dan wuta ko matar ma fa ita ma yar wuta Allah ka tsare mu bala'i ya kare ga a wuta ga ki a wuta bala'i ya gama karewa to amma a wannan karin kuma sai aka samu matar ita ce yar aljanna mijin shine dan me shine dan wuta shi yasa Allah ya buga misalin wannan matar a gare ku domin ku koyi darasi a rayuwarta Allah ka gafarta mana Allah ya ce iz yayin da ta ce rabbi ya ubangiji ibn li indaka baitan fil janna ka gina min gida a wajenka a aljanna ta faɗi wannan magana daidai lokacin da aka kamo ta ana azabtar da ita ana mata azaba azaba da ta wuce hankali ana so sai ta rabu da imani sai ta kafircewa Allah ta kafircewa Annabi Musa alaihi salam ana mata azaba ita kuma tana cewa rabbi bin li indaka baitan fil janna azabar ba ita ce damuwarta ba ya Allah ka gina min gida a wajenka a cikin aljanna nan take sai aka runa mata ga gidan nata har an gina an yi plaster an sa tile an sa tarazo split air condition furnitures komai da komai ya riga an gama suna suna ganin suna mata azaba ita kuma so take su kashe ta ta tafi gidanta a wannan lokaci sai ta ƙara yin addu'a ta gaba ta ce wa ne min fir'auna wa amalihi ya Allah ka tseratar da ni daga fir'auna da wannan mummunan aiki na fir'auna wa ne min alqaumi zalimin ya Allah ka tseratar da ni daga mutane azzalumai Allah ka gafarta mana soyayya aka yi ne wato nan kaman kanun labarun ne aka bamu ina fata an fahimci wannan kuna so ku san yadda aka yi alarama je cikin suratul qasasi akwai abin da ya faru a cikin suratul qasasi lokacin da fir'auna ya baje kolin sai ya kafa gwamnati sai Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم bai kyauta ba innahu kana min almufsidin Allah madaukin sarki yace inna fir'auna lallai fir'auna ala fil ardi ya samu mulki a bayan ƙasa. da ya samu mulki sai ya zo da wani tsari na mulki ya zo da wani system wanda ake cewa divide and rule farrik tasud in kana so ka samu damar mulkar mutane to rarraba kansu su yi rigima da juna kai kuma kai ta baje kolin ka baka da matsala Allah ka gafarta mana akwai mazajen da har a cikin gida haka suke yi su cinna rikici tsakanin matan su matan su yi ta rikici shi kuma ya je ta sheki ayarsa a waje bai da matsala wannan irin mulkin gwamnatin fir'auna ne shi ne divide and rule shi yasa sai Allah ya ce faja'ala ahalaha shi'a sai ya rarraba kan al'ummar su ya mai da su daban-daban ya mai da su group group kungiya kungiya yastad'ifu ta'ifatan minhum fir'auna yana cutarwa yana raurana wani sashi daga cikin jama'a su sune bani isra'ila domin ya mai da su ƴaƴan bora da ƴaƴan mowa su bani isra'ila yuzabbihu abana'ahum yana yanka ƴaƴayensu maza wa yastahi nisa'ahum yana barin ƴaƴayensu mata idan mace ta haihu idan ɗa namiji ne sai a yanka idan mace ta haifa sai a bari me yasa fir'auna yake wannan tsari malamai su mangano guda biyu wasu ka ce mafarki yayi wata wuta ta taso daga wato dajin bani Isra'ila ta zo ta kona fadar sa gaba daya ta kona gidan sarautar sa gaba daya ya nemo masu fassarar mafarki sai suka ce masa akwai wani da za a haifa cikin bani Isra'ila shi zai ruguza mulkin ka wasu suka ce a bokaye ne suka gaya mashi lalle nan gaba za a haifi wani yaro a cikin bani Isra'ila zai girma ya zama annabi shi zai zama sanadiyar rugujewar mulkin ka a kenan bokaye suna iya gano abin da za a yi nan gaba na'am akwai yadda boka yake iya gano abin da ba sa nan aka yi ta wace hanya <clears throat> akwai hanyoyi guda biyu akwai hanyoyi guda nawa guda biyu hanya ta farko kamin zuwan musulunci tana faruwa bokaye aljanu wato wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yana zaune tare da sahabbai sai suka ga wani hasken wuta ya fita daga cikin wani tauraro da daddare sai annabi ya ce wa sahabbai in kuka ga irin wannan hasken wutan me kuke cewa sai suka ce mukan ce za a haifi wani babban sarki ko wani babban sarki zai mutu sai annabi ya ce ba wannan ne dalili ba ya ce aljanu sukan tattaka juna wannan aljani ya hau kan wannan wani ya hau kan wannan haka za su yi ta yi su yi ta yi har sai sun kai sama'ud duniya sama ta ɗaya an gane wannan to idan ubangiji ya hukunta wani lamari nashi mala'ikun da ke tallabe da al'arshi za su yi tasbihi idan suka yi tasbihi mala'ikun da ke sama ta bakwai sai su ji tasbihinsu su ma sai su ce subhanallah wannan tasbihi da za su yi mala'ikun da ke sama ta shida za su ji su ma sai su ce subhanallah mala'ikun da ke sama ta biyar sai su ji tasbihin mala'ikun sama ta shida sai su ce subhanallah har zuwa mala'ikun da ke sama ta daya mala'ikun da ke sama ta daya in sun yi tasbihi wayannan aljanu za su ji ana ganewa na'am sai su wayannan aljanu sai su tambayi mala'ikun sai su ainihin wato wayannan mala'iku da ke sama ta daya sai su tambayi mala'ikun da ke sama ta biyu ma za qala rabbukum me ubangijinku ya faɗa qalu sai mala'ikun su ce alhaq ubangijinmu gaskiya ya faɗa sanadiyar wannan tambaya su ma mala'ikun da ke sama ta biyu sai su tambayi mala'ikun da ke sama ta uku ma za qala rabbukum me ubangijinku ya faɗa su ma sai su ce alhaq su ma sai su tambayi mala'ikun da ke sama ta uku sama ta hudu har mala'ikun sama ta bakwai su tambayi mala'ikun da ke tallabe da al'arshi shine hatta idza fuzzi'a an qulubihim hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum قالوا الحق وهو العلي الكبير to a wannan lokaci mala'ikun da ke tallabe da al'arshi sai su fada wa mala'ikun sama ta bakwai cewa ubangiji ya zartar ga wani abu da zai faru a duniya mala'ikun sama ta bakwai sai su fada wa na sama ta shida haka abin zai gangaro har zuwa mala'ikun sama ta ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya za su maimaita wannan magana in sun maimaita aljanin da ke kusa da sama ta ɗayan sai ji maganar yana jin magana sai ya faɗa wa na ƙasansa sai ya faɗa wa na ƙasansa har magana sai ta iso ƙasa to magana sai ta rinka yawo tsakanin aljanu ta wannan hanya aljanin da boka ke hudda da shi sai ya samu wannan labari sai ya kawo mashi boka ya samu gaskiya guda ɗaya sai ya kirkiro ƙarya tara sai ya haɗa da wannan sai ya ci gaba da halakar da jama'a wannan ita ce hanya ta farko bayan zuwan musulunci sai Allah ya sanya wa sama security shi yasa mala'iku suke ba da labari suke cewa wa anna kunna naqa'udu minha wa inna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami lana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri wa inna la nadri asharru nurida biman بالأرض أمراد بهم ربهم رشدا ملائكو suka ce wa anna kunna naqaudu hama maqaida lisami da akwai wuraren da muke samu muna zaunawa a sama dan mu rinka jin magana da mala'iku ke yi suka ce to manyan yastami il'ana duk wanda yaje ce zai saurara yanzu yajid lahu shihabar rasada zai samu wani makami na nukiliya da zai fito daga jikin wani tauraro wani atomic bomb yazo ya kona shi suka ce saboda haka wa anna la nadari yanzu kan ba mu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi sharri ake nufi da waɗanda ke cikin ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijin su yana nufin su da shirya ne wannan ita ce hanyar da bokaye suke samun labari na wani abu da zai faru kamin bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu ma wani lokaci sai ki je wajen boka kina zuwa sai ce aha barka da zuwa barka da zuwa Zainabu sannunki da zuwa sannunki da zuwa sai ki tsaya kina mamaki ina malamin nan kuma san na. da kin zo zaki magana ki hada ka tada ka ta ainan ba sai kin yi bayani ba ai mun san abin da ke tafe da shi ba ke ce Zainabu matar na Allah ba da ce eh kware sunan mijina na Allah sai ba matsala ba matsala ba maganan amaryar da yace zai yi mai suna ta asubi ba sai sai gaban ta ya fadi tace ina bukan nan ya samu labarin mai gida zai auro ta asubi ya ce ai na san abin da ke tafi da ke ba dai auren nan ne ba kya so a yi ba ta ce shi ne shi ne wallahi bari akwai matakin da zamu ɗauka yana faruwa ko baya faruwa in ta fito ta ba kawayenta labari ta ce kai malamin nan da gani yake abun nasa kaman yankan wuka na'am ya boka ya san haka ya san abin da ke faruwa har ya gaya miki bai taba ganin ki ba sai yau tana yiwa ke ce kawar ke ce watakila ta zagaya ta gaya mishi tana yiwa ya zama haka amma tana yiwa ya zama ba haka bane wato abin da ke faruwa shine hadisin Aisha radiyallahu anha hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa a cikin ku yana tare da karini na shedan kowa a cikin ku akwai shedan tare da shi yadda kuka san idan ana yin kwallo ana yin ball eh ai yan wannan gidan za su sa waɗanda za su yi makin yan wannan gidan ko a ce kai tsare mana wannan kai lura mana da wannan kai to haka shedan yi mutanen duniya gaba daya kowa shi iblis akwai shedan din da ya turo ya maka close mark domin ya halakar da kai sa kenan sabai suka ce ya rasulullahi hadda kai kai ma akwai shedan tare da kai na aljani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai hadda ni ni ma akwai shedan na aljani tare da ni sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa na rinjaye shi ya musulunta in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am naki ya musulunta baki sani ba ko alarama naka ya musulunta alarama bai sani ba ni ma ban sani ba to akwai yadda boka zai iya kulla alaka tsakanin shi da aljaninsa na shedan da ke tare da shi ya zama akwai communication tsakanin su sukan yi magana aikin kin ga ke ba kya ganin naki ba kwa magana da shi ko to akwai yadda boka zai iya kulla alaka da nasa aljani na shedan wanda za su rinka communicating suna magana sai dai sharadi sai in yayi da zai zama kafiri tukunna shi yasa duk boka kafiri ne duk boka arne ne ba boka musulmi ko kin ga yana sallah a wajen Allah arne ne kafiri ne original kafircinsa bai da bambanci da kafircin fir'auna da hamana da lamaruzu da duk wani arne da kika taba sani akai a baya Allah ka gafarta mana domin ba za ka yi hudda da aljani ba aljanin sai ya sa ma ka'ida ka'ida ta kafirci wani aljanin zai ce to in kana so kai hudda da ni to ka daina sallah in ka ce ka amince bai da matsala zai fito ka ganshi ku ci gaba da magana ka faɗi abin da kake so ya maka in ka ce je ka kashe wani zai iya zuwa ya kashe in wata na da ciki ka ce je ka zubar da cikin da ke cikinta zai je zunguri mahaifar cikin ta yi bari cikin ya zube ina fata an gane wannan amma sai boka ko ka daina sallah ko ya ce ka daina wankan janaba ina fata an gane wannan ko ya ce kullum ka zagi Allah sau uku saboda ka da safe zaka zagi Allah da rana ka zagi Allah da daddare ka zagi Allah ko ya ce kullum ka zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka amince to za ku ci gaba da hudda ko ya ce ka rinka fitsari akan Qur'ani in ka yadda zaka yi fitsari akan Qur'ani to ya yadda. domin ya san ka zama me ka zama kafiri duk abin da ka tashi kuma zai maka sai kai ta yin abubuwan ban mamaki an ɗauka karama ne ba san katan matsafi ba ne ko ya ce maka ka daura ka raba qur'ani biyu izo talatin ka ɗaura a ka na dama izo talatin ka ɗaura a ka na hagu ka shiga cikin banɗaki kana tattaka qur'ani in ka daga nan ka taka izo talatin nan izo talatin ko ya ka rinka rubuta qur'ani da jinin haila ko ka rubuta ƙur'ani da mani da spam ka rubuta alqur'ani bala'i ne ko ba bala'i bane shi yasa da zaki je wajen boka kwararre kina so ki mallaki miji abu biyu zai ce ki kawo masa abu na farko zai ce ki kawo masa jinin ki na haila abu na biyu ya ce ki kawo masa mani ɗin mijinki saboda haka da ta yi haila sai ta ɗiba sai ta sa a kwalba sai ta aje idan mai gida ya zo ya kwanta da ita kwanciyar aure yana tashi sai ta fada bandaki ta kulle kofa tai ta mammatsa gabanta sai ta samu manin da ya sa mata ya fito a cikin wata yar kwalba sai ta diba ta hada bukata ta biya sai ta kaiwa boka in ta kaiwa boka shi kuma sai ya hada wannan najasa guda biyu sai ya kawo fitsari sai ya ƙara zubawa sai ya gauraya sai ya gauraya sai ya dauko allo da alkalami sai ya amfani da wannan najasa a matsayin tawada ya rinka rubuta ayoyin Qur'ani in ya gama rukun gari ya zama kafiri 100 bisa 100 ko in ya gama kuma shikenan sai a wanke sai ya baki yace to ki je ki sa masa a abinci in ya yace an gama kaji kuma wannan lan har yanzu abinci za a sa mashi yace ki dauki mataki yadda ba zai gane ba tace ba matsala malam wannan na san yadda zan yi ba abin da yake so kamar miyar ganye idan nayi overdose na daddawa da magi na sa karafish bakin zaren ya bata saboda haka ka zo kai ta sharbanto kana santi ba sa an murkushe kake na har kiyama ta tsaya ba Allah ka shirye da matanmu Allah ka raba matanmu da wannan bala'i wai me take so wai ita ta tsaya ita kadai dai kar a mata kishiya ta murkushe kan miji ni dai kan nake so kan in dai samu kan ala gafar ta malam ko in ta samu kan dafawa za ta yi ban sani ba in kina so ki samu kanki ki kautata masa ki zama matar kwarai matar kirki ki masa biyayya ki dadada masa ba kan kawai zaki samu ba har da kafafun sai ki samu Allah ka gafarta mana to idan boka ya kulla alaka tsakaninsa da shedadinsa na aljani bayan ya riga ya rida na'am to ke da kika zo wajensa ai ke ma akwai shedan na aljani tare da ke wanda shi kullun tare kuke ya san damuwar ki ya san me ya kawo ki sai boka ya umurci shedan na aljani nashi sai ya ce ka tambayi shedan na aljani na wannan mata da ta zo da shi ta me ke tafe da ita tunda dukan su aljanu ne za su yi magana sai ya faɗa ma shedanin boka ya ce ai ga abin da ke tafe da ita ai ka ganta nan gurin ita ce matar malam talle a ashama kuma sunanta kaza kuma ga abin da ke faruwa amarya ce zai yi amarya sunanta wance a wuri kaza take shine duk sai bashi cikakken bayani shi kuma wannan shedan na aljini sai ya gaya wa boka shi kuma boka sai ya shamur sai ya gaya miki da ya gaya miki dole zaki imani da shi daga ranar duk abin da ya faɗa miki ba zaki iya karyatawa ba shi dama ya zama arne ke yanzu da kika yi da magana sa ma kin zama kafura kin zama arniya ko kin yi sallah aikin banza jahannama ga fasinja Allah ka gafarta mana to kenan ashe akwai yadda bokaye ke iya samun mai labari to su wa'annan bokaye na fir'auna sun samo labari ne ta irin hanyar wa'annan aljanu ta nan suka gano abin da yake faruwa da suka faɗa wa fir'auna fir'auna ya ce to ya san yadda zai yi daga yanzu duk wanda aka haifa namiji a cikin bani isra'ila a yanka shi a a yanka shi daga nan aka yi census duk wacce ta yi aure tana yin aure za a buɗe mata fayil za a samu unguwar zoma midwifery wacce za ta rinka lura da ita da wasu dogarawan sarki da ta samu ciki shikenan za a yi ta lissafi yau wata kaza wata kaza da ciki ya kusa haihuwa to unguwar zoma tana tare da ita a kowane lokaci tana haihuwa yaro na faduwa sai a ga me aka haifa da ta fara naƙuda za ta kira security da jami'an tsaro a zo a zagaye ta tana haihuwa in ya mace ne sai a bar mata in ɗa namiji ne nan take sai a ɗauka a gabanta a sa wuƙa a yanka a yanka ɗanki a gabanki wannan wace irin azaba ce Allah ka sauƙaƙa mana to abin da suka rinƙa yi a wannan lokaci kenan in mace ce kuma sai a bata sai ta girma ta zama budurwa in kyakkyawa ce sai a ɗauko ta a kawo ta gidan fir'auna ta zama cikin 'yan matan fir'auna kuma har yanzu yadda aka rinƙa yi musu kenan shi yasa Allah da kansa ya ce innahu kana minal mufsidin fir'auna ya kasance cikin masu banna ya kura a daka wajen shegantaka da ta'addanci Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a gaba larama ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم Allah yace wa nuridu mu ko muna nufin annamunna 'ala ladina sud'ifu fil ardi mu yi baiwa ga waɗannan da ake wulakanta su a cikin ƙasa muna so mu taimake su su bani Isra'ila mu cece su in ji Allah wa naj'alahum a'immatan muna so za mu ruguje mulkin fir'auna mu nada su su zama su ne shugabannin wa naj'alahum alwarithin mu sanya su su ne masu gaje ƙasa gaba ɗaya ji Allah Allah ka gafarta mana to ya kai alaramma ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله يشي ونمكن لهم في الأرض منا سوزام باسو داما أباين كساسوما سريك ملكي ونري فرعون الله يشي منا سومنونا وفرعون وهامان دهامانا wa junudahuma da rundunonin su ma kanu ya na abinda suke tsoro ba sa so ya faru Allah ya ce za mu kawo shi ya kasance to ya kai alarma wa hayna ila ummi musa an ardi'i fa kifti alayhi fa iza kifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhabi wa la tahzani eh. inna ra ilaik wa ja'iluhu min yanzu fir'auna ya sa kaida duk lokacin da mace ta samu ciki a bani Isra'ila in ta haifi namiji sai ai kaka da shi sai a yanka shi ko to daga baya sai aka samu matsala wace matsala aka samu ‘yan ƙabilar fir'auna ƙibɗawa sai suka tsaya suka yi tunani suka ga duk aikin wahala yan kabilar bani Isra'ila ake sakawa su hutu kawai ba su da matsala wayannan su za su yi noma su za su yi musu gini yan kana son gina gida sai dai a ji a ɗebo yan bani Isra'ila ce su gina maka gida su ɗauko blog su kwaba ƙasa su yi ta aikin wahala su za su gina maka su ba sa aikin komai to yanzu gashi ana ta yanka yaya mazan su ko na'am saura kuma suna tsufa suna mutuwa sai suka hango nan gaba kaɗan masu yi musu aiki za su mutu gaba ɗaya su ƙare in ya suka kare aikin wahala akan suwa zai dawo akansu kansu zai dawo sai suka sami fir'auna suka ce akwai matsala ƴaƴan bani isra'ilan da ake ta yanke su fa in suka kare nan gaba duk wahala nan za ta dawo kanmu ya kamata a ɗauki mataki ya za a yi fir'auna ya ce to yanzu yadda za a yi shine wannan shekara sai mu yanka jarirai shekara ta gaba sai mu ɗaga kafa ba za mu yanka ba shekarar da za ta biyo baya sai mu yanka shekara ta gaba sai mu ɗaga kafa ba za mu yanka ba yadda za mu rinka yi kenan sai aka ce eh an amince an amince sai zama yanzu akwai half time ko idan an yanka wannan shekaran the following year sai ya kaka sai a daga kafa ba za a yanka ba to a shekarar da ba a yanka jarirai a wannan shekarar aka haifi annabi haruna yayan annabi musa alaihi salam shi yasa tsakaninsa da annabi musa shekara ɗaya ne shi a shekarar da ba a yanka jarirai aka haihu shi shi kuma annabi musa allah ya ce a bari sai shekarar da ake yanka jarirai dan a nuna wa fir'auna zakaran da Allah ya nufa da kyara ko ana muzuru ana shaho ana shirwa sai yayi saboda haka shi sai shekarar da ake yanka jariran aka haifo shi mahaifiyar annabi Musa ga ciki ya girma a ga lokacin haihuwa ya matso ana cikin tashin hankali ko ba a cikin tashin hankali ana cikin tashin hankali gabanta yana faduwa yana dukan uku uku ba ta san yadda za a yi ba na'am ga naƙuda ta zo ga ungo zoma a tsaye a kanta tana so ta gaya za a yi namiji za a haifa a kira masu yanka jariri mace za a haifa a kyale ta ana haihuwa sai aka haihi namiji me ya saura yanka jaririn ya saura wato sai Allah ya nuna wani irin ikonsa unguwar zoma tana kallon jaririn jariri kyakkyawa sai ta ji duk duniya ba wanda take so kamar wannan jaririn shi annabi Musa da soyayya Allah ya kare shi shine ma'anar wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini Allah ya ce wa alqaitu alayka mun jefa maka mahabbatan wata irin soyayya minni daga wajena inji Allah shi annabi Musa duk wanda ya ganshi sai je na san shi haka Allah ya yi shi da ta kalla ta ce ke uwar jariri ni dai da baki na ba zan iya kira a zuwa yanka wannan jaririn ba jariri kyakkyawa irin wannan to ki san yadda zaki ni nayi gaba sai ta har hada ina ta ina ta sai ta wuce tana fitowa ga dogarawan sarki su kuma suna shigowa cikin gidan an san gidan akwai mai tsohon ciki kawai sai ta ji motsi ga dogarawa kuma suna shigowa kowa da sharbebiyar wuka a hannunsa ta yankawa ta yanka jarirai ga su sun shigo mahaifiyar annabi Musa ta rasa ina za ta sakanta ina za ta shiga da wannan jariri malamai su yi maganganu da yawa anan wasu daga cikin maganganun Isra'iliyat ne abin da ake cewa kissa Isra'iliya akwai matsayar musulunci a kanta matsayar musulunci shine aka samu kissa Isra'iliya idan ta yi daidai da Qur'ani da hadisi to sai a tabbatar da ita ba za a karyata ba idan ta saba wa qur'ani da hadisi sai a jefar da ita ƙarya ne ba za a yarda da ita ba idan ba a samu abin da ya tabbatar da ita a qur'ani da hadisi ba kuma bata ci karo da wani magana na qur'ani ko hadisi ba to sai a bar ta haka ba za a gasgata ta ba kuma ba za a ta ba ina fata an gada wannan to daga irin wannan kisoshi suke cewa mahaifiyar annabi Musa ta rasa ina za ta sashi ta sashi karkashin gado bai yi ba ta ɓoye ta sa a ina za ta jefa shi saboda ta rude ta dora tukunya akan wuta za ta yi girki ta rude sai ta dauko jaririn ta jefa a cikin tukunyar ta mayar ta rufe ga dogarawa sun zo kai an ce kin haihu ina jaririn yake Ta ce ai riga an gama da wannan magana ba mu yadda ba aka fara bincike alaika akwai wanda zai duba tukunya akan wuta cewa jariri yana ciki <laughs> babu wanda zai duba tukunya akan wuta ƙarshe suka gama bilimbito su suka san inda dare musu sai bayan sun tafi yanzu ta dawo cikin hankalinta ina jaririnta leƙanal duk inda take duba bata ga jariri ba sai ta ji kuka a cikin tukunya tana budewa sai ga jariri a cikin tukunya tukunya akan wuta ja'ala Allahu lahu annara bardan wa salaman kama ja'alha bardan wa salaman ala Ibrahim a lokacin kuma ta dauko jaririnta ta rungume to yanzu kuma gabanta yana fadi ta tsorita domin ta ga masu yanka jarirai da idanunta a lokacin ne Allah ya mata wannan wahayi Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa muka ce mata an ardihi wannan jariri nake ki rike kayan ki ki shayar da shi ba abin da zai faru fa iza kifti alaihi amma in kin ji tsoron akan sa kina ga ba za ki iya ba kar wani abu ya same shi to fa alqihi fil yami je ki jefa shi cikin teku je ki jefa shi cikin ruwa a kogi ki jefa shi ruwa kisa yake ko ba kisa yake ba to ta kaiwa kogi shi kogi ne zai renan mata shi wani aiki sai Allah fa idza kifti alaihi falqihi fil yammi Allah yace wala takhafi kada ki ji tsoro wala hazani kada ki bakin ciki inna radduhu ilayki lalle mu za mu dawo miki da wannan jaririn inji Allah waja'iluhu min al-mursalin sannan za mu masa promotion mu bashi appointment ya zama manzon Allah annabin Allah ya ci gaba da isar da sako malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyi masu ban mamaki a cikin alkur'ani mai girma suka ce aya ce kwara daya amma ishtamalat ala amraini wa nahayaini wa khabaraini wa musharataini. aya ce guda ɗaya ta kunshi abubuwa guda takwas ta um-, kunshi umarni guda biyu ta kunshi hani guda biyu ta kunshi labari guda biyu ta kunshi bushara guda biyu duka aya guda ɗaya Allah rama mai ta mana aya وأوهينا إلى أم موسى أن أرجعي الله يشي من يوحي زواج أول النبي موسى وانا لاباري نكوبا با لاباري بني sai muka ce mata an arbi ehi ki shayar da ɗanki wannan umarni ne ko ba umarni ba ne sai aka ce me fa'iza kifti alaihi yam fa fa'iza kifti alaihi labari ne ko ba labari ba ne sai Allah ya ce fa'alƙihi filiyam jefa shi cikin teku wannan umarni ne ko ba umarni ne? kun ga mun samu labari biyu mun samu umarni guda nawa guda biyu sai aka ce me wala takhazi wala hazani wala kafi kada ki ji tsoro wala hazani kada ki bakin ciki wala kafi kada ki ji tsoro hani ne wala hazani kada ki bakin ciki shi ma menene hani ne mun samu hani guda nawa guda biyu sai Allah ya ce me Inna ra duhu ilaiki wa ja a min al Inna ra duhu ilaiki lalle za mu dawo miki da ɗanki bishara ne ko ba bishara ba ne. Wa ja min al-mursali zamu sanya shi cikin annabawa bishara ne ko ba bishara ba aya guda ɗaya istamalat ala amraini wa nahayaini wa khabaraini wa bisharataini sai Allah ya ce mai gaba alarama faltaqadahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana yayi dan birni inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khadijin ga alama mahaifiyar annabi Musa zabi na biyu ta zaba don zaɓi na farko an ce ta riƙe kayanta ta shayar da shi ko amma in ta ji tsoro ta yiya da shi ta je ta jefa cikin ruwa to sai ta ga ba ta iya rike shi a ta ba ta fi gamsuwa da ta je ta jefa shi cikin teku na'am nan take ta samu akwati ta ɗan yi shimfiɗa a cikin akwatin ta kawo jariri ta kwantar a cikin akwati ta mayar ta rufe ta sa kwaɗo ta kulle akwati da magariba duhu ya fara shigowa yadda ba za a ganta ba ta ɗauki akwatin kaman kuna ganin ta da akwatin a kanta tana waiwaye waiwaye kada a ganta a kama ta tana shiga tsakanin bishiyoyi har ta isa bakin ruwa ta je bakin ruwa ɗanta da ta haifa ta ɗora shi akan ruwa ruwa ya ɗauke shi rinka tafiya da shi tana kallo har akwati ya bata akwati ya ɓata sannan ta jiyo ta dawo gida ruwa yana tafiya yana tafiya ruwa kuma ta bayan fadar fir'auna yake bi na'am wasu daga cikin dogarawan fir'auna sun fito suna wanka sai suka hangi akwati suna hangi akwati suka ce kai ga akwati can ga akwati can sai aka fada cikin ruwa suna zuwa suka je suka jawo akwati suka fiddo da shi aka daga akwati aka ji akwati da nauyi sun dauka kuɗi ne a ciki zinari ne ko azurfa aka zuba a ciki suka samo abu suka balle kwado suka bure suna buɗewa sai ga jariri kwanci a cikin wannan akwati Allah ya ce faltaqadahu alu fir'auna jama'ar gidan fir'auna sai suka tsinci wannan akwati suka tsinci annabi Musa Allah ya ce li yakuna lahum aduwan wa hazana la musayrura Allah ya ce mun ba su dama sun tsince shi ne domin nan gaba ya zame musu bakin ciki kuma ya zame musu abokin gaba Allah ya ce inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da wazirin sa hamana Wajiru da huma da rundunar su Kano kaɗai ina sun kasance masu ganganci inji ji Allah maɗaukakin sarki. To ya aka yi alalarmma? Wakilatin da haɗu da shi ya rawa na la takwas lu ase aiyan faɗa na take zau, wani da Su tsinci yaro kame ayi haka labari ya yado, har labari ya samu fir'auna cewa ga jariri an tsinta fir'auna ya ce a kawo masa jaririn ya ganshi aka ɗauko jariri aka shigo da shi gidan fir'auna fir'auna yana kallon jariri sai ji bai yarda da jaririn ba kun san mai laifi wato criminal sosai da ya ganka zai iya gane ya kake ya kura wa jariri ido ce jaririn nan yana da matsala ku miƙo adda mu datsa kansa ana shirin a ɗauko adda a datsa kansa matar fir'auna ita kuma sai ta ji abin da yake faruwa ita kuma sai ta zo tana zuwa tana kallon jaririn sai ta ji a duniya ba jaririn da take so kamar wannan jaririn to ku mata kuma kuna da wata matsala guda daya yawanci remote control na gida a hannunku yake ba sai da ba kun gane me nake nufi <laughs> ku ke gudanar da gida biyar da mai gida ya hau sama kun san yadda za ku sassauto da shi saboda haka tana kallon jariri ta ji tana son jariri sai ta kalli fir'auna ta ce la taqatuluhu ta ce ya kai mai gida kada ku kashe wannan jaririn asa an yanfa'ana watakila jaririn nan gaba ya amfane mu ne da kai aunar ta kizahu walada ko mu rike shi a matsayin da ma jariri ai abun sha'awa ne Fir'auna yana jin wannan magana ya girgiza kai ya ce eh to hajiya gaskiya kika faɗa mm, mm, eh, mm, eh, eh, gaskiya kika faɗa gaskiya kika faɗa to yana santa zai so ya bata mata rai bare su ya bata mata rai ba ya ce eh, gaskiya wannan zai yi amfani nan gaba Allah ya ce mm-hmm, wa hum la yash'urun su ba su san Bush ne ya tsinto Osama bin Laden ya kawo cikin White House ba <laughs> ya tsinto wallahi ko bai tsinto wallahi ba malamai suka ce in kaga gida ana rigima da mace mace ba ta iya controlling din mijinta to laifinta ne laifin waye laifinta ne duk zafin kan mijinki duk rikicinsa duk darunsa in kin san yadda ake handling nesa cikin gajeren lokaci ki mai da shi kamar jariri a hannunki sai dai baki san yadda ake yi ba da Allah in tambaye ku akab ashama akwai mai zafin kan fir'auna akwai shi akwai dan ta'adda kamar fir'auna ga mace ta yi controlling din shi how ya ga ta yi controlling din shi ashe zuwa da zaki wajen bokawa ya baki lakarin da zaki mallaki miji wani lakani ta amfani da shi ta mallaki fir'auna har zafin kansa babu wani boka da ta je wajen shi annabi ya ba ku sirri in kina so ki mallake mai gida sai abin da kika gaya masa ya zama dan kalata ce annabi ya ce jubilatin nafsu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha Allah ya halicci rai rai tana son mai kyautata mata ba ta san mai munana mata kirerin zaki kyautata wa mai gida zai soki ko ba zai soki ba zai soki idan kina soki mallaki miji ga yadda ake yi <laughs> ya shekara ga yadda ake kina soki mallaki mai gida abu na farko zama mai tsafta a cikin gida zama mai me mai tsafta a cikin gida shi namiji yana so ya ga mace yar kwalisa koyaushe ya ganta kwas kwas cif cif lafiya lafiya salamun qaulan rabi an gane wannan idan babu ruwa a shama in kike wanka sau uku ya isa idan babu wadatar ruwa idan akwai wadatar ruwa zama kamar tarwada duk awa ɗaya da rabi je kina iya yi sau bakwai ko sama da haka babu matsala amma idan babu ruwa at least mafi karanci ana so mace a gida ta wanka sa uku a kowace rana ya za ta wanka sa uku a kowace rana da safe ba lokaci da ake so ki tashi tare da mijinki ba mata da dama ba su gane wannan ba idan mai gida ya sallar asuba ya dawo ya dan yi zikirorin sa ya koma ya kwanta to ke kada ki kwanta idan ya koma ya kwanta kika dan je wurin sa kika dan shafa masa kai kika sa shi bacci ya kwashe shi to taso bashi shi kadai ta bacci ina fata an gane wannan taso ke bashi shi kadai ta bacci idan kika taso me ya kamata ki ya kamata a ce kin study sa psychologically karfe nawa yake tashi karfe nawa yake tashi idan yana tashi karfe takwas na safe yake tashi to ke a samu tun karfe bakwai da rabi kin kammala masa breakfast gwargwadon abin da Allah ya hore a cikin gidan idan kunu da kosai za a yi kunu da kosai in biredi da shayi an hitin in tuwon da ya saura da daddare za a dumama an dumama an sa shi a kula an kai masa abincin inda yake karyawa in a dining table yake zaunawa ya karya an kai a dining table in tabarma yake shimfiɗa masa a tsakar ɗaki an shimfida tabarmar an goge kula tana walƙiya an aje masa aure. in akwai wata yar bishiyar umbrella a tsakar gida da dan dutse anan yake zaunawa an gyara wurin an kai masa abincin sa wurin an aje mashi da kin gama wannan sai ki wuf sai ki fada bandaki sai ki wanka sai ki zo ki zauna gaban dressing mirror ki sha ki sheka kwalliya ga hoda ga gazar ga jambaki ga barbada kumatu ga jagira ga dangwala goshi ga jalebe ga ga <laughs>